بسم الله الرحمن الرحيم لا أحباب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 muna ƙara jaddada godiyanmu tare da ku ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya halicci kowa da kuma ya halitte mu ya rayar da mu ya ba mu lahiya ya sake ba mu samun damar haɗuwa da ku a cikin wannan darussa masu ɗimbin albarka darussa ne kamar yadda muka sani wanda suke fahimtar da mu kyakkyawar aƙida ta addinin musulunci aƙida wadda kuma ita tana ba mu samun damar kyakkyawan ayyuka wanda Allah zai yarda da su don mu samu kuma babban rabo a wannan duniya din da ranar lahira muna fata ga Allah subhanahu wataala ya zamanto majibancin al'amuran mu mai tausan mu mai mu rahama kamar yadda ya saba ga duk bayan shi bi idnillahi subhanahu wataala yan uwan musulmi yanzu mun kawo darasi na 93 eh, tare da ku daidai inda muka kawo bahasi kan abin da ya shahi tilasawa da kuma zaɓi na ɗan adam shin ɗan adam cikin ayyukan shi ana tilasa mishi ko kuma yana da zaɓi muna cikin wannan bahasi ɗin ne a inda yanzu mun kawo wurin da za mu ba da dalilai ko kuma ce abubuwan da suka sa ɗan adam ya faɗa cikin irin wanga tunani ɗin wanda yana da matukar illa yana da matukar matsala mun ce tunanin shi wato shi ɗan adam kenan inda yake ganin cewa ayyukan shi wai ana tilasa mishi ne ana sa shi ne yayi kuma wa ke sa shi wai Allah ne yake yin ayyukan ba ma wa shi shi ba ya da zaɓi ko kaɗan kamar Allah ne ma ya aikata me yasa ke da wannan tunani ɗin ko kuma asalin wannan tunanin su wane ne muka ce mushrikai wanda ba su yi imani da Allah ba suke da wannan tunani din mun yi ishara kan aya takriban guda biyu wanda suke nuna cewa mushrikai su suka ɗauko wannan halin tun can da sai yaqulu alladhina ashraku law sha Allahu ma ashrakna wala aba'una ko wa qalu law sha ar ma abadnahum gashi nan suka ce da Allah ya yarda ba su yi wannan ayyukan ba kenan asiri daga mushrikai ne amma me yasa to musulmi su suka fada cikin irin wannan an samu babban malaminmu wanda ake cewa ayatullahi subhani ya zo da wata nazariya ya zo da bayani wurin da yake gayin adadi manya guda biyu wanda su ne suka sa ɗan adam musamman musulmi ya fada cikin tunanin cewa wai duk ayyukan da yake aikatawa ba shi ne ya aikata ƙashin kanshi ba Allah ne ya aikata inda yake cewa babban dalili na farko shine mu saurara da kyau yake cewa dalilin na farko abinda hukuma ta banu umayya ta ɗauka mana banu umayya ita ta ɗauki wani babban nazari kan shi ma saboda maslahatta ta ga cewa ya dace ta ɗauki wannan nazariya na mushrikai ta kawo ta cikin addinin musulunci kuma ta yaɗa ta kuma ta ƙarfafa ta kenan kallo na farko shine kallon wannan su hukuma ta banu umayya wanda sun yi hukumanci sun yi iko bayan wucewar annabi suka zo suka taka wasu yadda suke so cikin addini suka yi abin da suke so suka yi sharholi yadda suke so suka hana abin da Allah ya ce a yi kuma suka aikata abin da Allah ya ce kar a aikata to saboda su ba kansu hujja su ba kansu dama mana na cikin didili na farko kenan kallon ganin su banu umayya sai suka ce ma mutane mu abin da muke yi Allah ne ya ce mi Allah ne yake aikatawa saboda mi sai suka ɗauko irin zahiro na ayoyi kamar da muka ce Allah bai shirye da mutum sai in Allah bai kamar ba za ya samu mutum damar samun shirya ba in ba Allah ya shirya da shi ba komin dubara shi Allah yana batar da wanda ya so yana shirye da wanda ya so yana halaka wanda ya so yana kyala wanda ya so yana ba wanda ya so iko yana hana wanda ya so yana to wannan zahirin ayoyin sai suka ɗauke su suna ganin ai Allah ya ba su hukumanci yu'til ta man yasha kamar da yace kuma yana ba da mulki kuma ga wanda ya so ba ma hikima kaɗai ba qul allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha bi khair innaka ala kulli shay'in qadir sai suka ce tunda Allah zahiri ga ya gai kuma su mutane daman ba su cika aiki ba sai da zahiri kawai da zahiri ya zo kawai shikenan su sun sallama sai suka ce ai abin da suke yi Allah ne ya ba da damar su yi wannan ta wannan kenan kenan ta wannan dalilin suka yi amfani ta amfani da jabar suka nuna cewa su suka daɗe ma duk masu nuna cewa hawan da suka yi su kan mulki ba su kan gaskiya suka hau ba duk wannan cece kushi da ake suka daɗe na ɗaya kenan abin da suka yi na biyu abin da suka yi sai suka nuna kamar da muka ce ayyukansu Allah ne ya ba su dama ya ce su yi aiki saboda ka su ba su lahin komi saboda mi saboda Allah daman ya ce ya kaddara ya hukunta kun gani sai suka koma ba ka bangaren qada da qadar cewa Allah ya kaddara kuma haka ya hukunta kai mi zaka cewa sai dai yi hakuri haka ya so sai suke daɗewa mutane baki kan wannan kuma suna aiki sakamakon aiki da wannan zahirar ayoyin sannan babban dalili na biyu wanda yake sa mutane suka hwada cikin jabar shi ma banda bangaren umawuyawa wanga ayyuka da suka yi manya guda biyu shine kuma makircin da yahudawa makiya addini suka yi kuma a cikin musulunci su ma suka kawo cewa duk abin da yake faruwa ɗin nan daga Allah ne wannan a takaice abubuwan da za mu iya kawowa kusan mu ce abubuwan da kenan shi ayatullahi subhanahu ya ishara cikin littafin shi amma ba su kenan ba saboda akwai dalilai da dama wanda ya sa mutane suka fada cikin tunanin jabr tunanin cewa mutum ana tilasa shi ne cikin ayyukan shi daga cikinsu kamar yadda muka ce kallon zahirin ayoyi da kuma rashin fahimtar ilimin da ahlul baiti suka zo suka yi bayani cewa annabi ya bar ahlul baiti bayan shi bai bar mutane da alkur'ani ba su rasa da za su yi su ta kallon zahiri na wasu ayoyi su kyale wasu ayoyi sai ya ce ga ahlul baiti bayana daga cikinsu ya fara ishara kan amirul muminin shi ya kamata ku bi ya yi muku bayanin menene Allah subhanahu wata'ala ke ni cikin alkur'ani shi مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي مولاي to yanzu sai mu zo kan dalilai wanda suke nunawa mana in ka dahe 'yan jabariya masu cewa aikin mutum Allah ne ya yi shi suna dalili dalilai wanda suke zuwa da su su nuna cewa muna da dalilai na daidai kamar yadda muka ce kar mu manta za su kawo maka wanga zahirin ayoyin wasu imaninsu zai ce maka wannan ayoyin musu muke kallo cewa Allah yana yin abin da ya so ne shi ke yin abin da ya so kuma daman shi ke kaddara abin da ya so kuma ya hukunta abin da ya so kuma ilimin Allah azali ne tun can daman kenan ya san da wane zai aikata kaza kenan kamar shi yasa daman mutum ya aikata kenan tun da can ilimin shi ya san da mutumin zai yi kaza kenan kamar Allah ne ya aikata da kanshi shi ne ya rubuta sai na aikata haka zaka ji mutum wani ya nuna maka ya ce Allah haka ya rubuta sai na aikata tun can tun fil azali ya rubuta cikin littafin shi sannan wasu suna riƙe dalilin cewa kenan dalilin 'yan falsafa suna cewa ashe Umalam yajib lam yujad wai duk abinda bai zama tilas a same shi ba to ba za a same shi ba wannan nazariya ce ta 'yan falsafa suna cewa hatta da halitta da Allah yake yi ta mutane da duk kuma wace halitta muna kawo misali ne kawai na mutum da bai wajabta ba suna cewa wai halitta ta mutum kayan a halici misali wannan mutumin a ɗauka sunan shi isa wannan isa ɗin da lokacin kayan a halice shi allah yana da zaɓi ko ya halice shi ko kai halice shi kenan rabi yana yiwa a same shi rabi kuma tana yiwa ba za a same shi ba saboda allah zaɓin shi ne to yanzu bayan allah ya yi niyya zai same shi yaya aka yi zai same shi aka ce wai dole sai wannan rabin da muke cewa na tana yiwa a same shi da rabi tana yiwa ka a same shi sai wannan tana yiwa a same shi ɗin yarin jaya inda ce hamsin hamsin ne yanzu dole ya zamanto ya kai ɗari bisa ɗari cewa dole a samar da shi wasu dalilai su faru wasu abubuwa su faru wanda dole yanzu a samar da shi sai Allah ya samar da shi kamar mutum ne misali muna ba da irin ga misalin mutum ne yake son ya dafa shayi ka hanyar dafa shayin nan yana da zaɓi ya dafa shi ko kai ya dafa har ya zo ya dafa ruwan zahi misali in lipton ne zai kaɗa? har ya zo ya dafa ruwan zahi duk yana da zaɓi shayi zai hada ko, mu yake so ya zo ya zuba cikin kofi wanda zai sha shayin har yanzu dai yana da zaɓi ko ya yi shayin ko kar ya yi kenan hamsin hamsin hamsin da hamsin wasu suna wurin suna iya cewa ya kai sittin tun da hayyasa cikin kofin da zai sha shayin sai ya zo ya fara zuba sukari misali kaga yanzu ya shiga cikin saba'in cikin ɗari cewa lalle ya kusa samar da shayin sai ya zo ya kawo lifton ɗin ya sanya to yana sa lifton ɗin wanda lokacin zai da kammalewa ɗari bisa ɗari cewa yanzu dole sai an samar da shi gashi nan kuma an samar da shi kenan dole suke cewa halitta haka nan ta mutum ma lokacin da Allah ka hanyar halitta mutumin yana da zaɓi amma lokacin da zai za a haɗa maniyin shi da maniyin da za a halitta shi ya kai ya haɗu ya zama tsoka ya zama daga cikin shi ƙashi ya haɗu gashi nan Allah ya fara tsara yadda zai hito har ya kai inda to yanzu ya kammalar da shi an riga an samar da shi kaga ya hita daga dacen tsakanin ko a samar da shi ko ka a samar da shi yanzu ya shiga cikin a samar da shi kuma ya samu dole suke cewa wai nan samuwar shi ya zama wajibi shi yasa aka samar da shi sai suka rabu da wannan suka ce to ai duk ayyukan dan adam ma kusan haka nan ne da ayyukan da dan adam ya zo ya aikata misali in banna ce ya zo yi ko kuma ayyukan aikin kwarai ya zo ya yi bayan ya yi wannan abin da wannan aikin ba tilas a same shi ba da wannan mutumin bai aikata shi ba sai suka ta akan wannan nazariya din wannan ɗaya daga cikin dalilansu kenan wasu kuma suka ta akan muna nan ga kawo su ne da in ka tambaye su kusan duk haka za su ce maka su ce muna kallon zahirin ayoyi ga sanan sun gayi haka muna kallon dalili ma na hankali na 'yan falsafa ga abin da suke cewa su ƙara maka su ce kuma kai ko kallon tauhidai da muka kai bayani kansu tauhidi na zati tauhidi na sifa tauhidi na halitta tauhidi na ilmi tauhidi na subhanahu wata'ala cewa azali ne tauhidi na abin da ya shahi kada da qadar duk cikin wannan muna gane cewa kamar wai lazim ne mu yi imani ayyukan adam ala tilasta mashi ne ya aikata su wannan kusan dalilansa ne amma kar mutum ya yi sauran naɗa tawar mashi ya tashi duk da yake lokacin mu ya kare amma darasi na gaba za mu zo da kikkiawa amsa wadda za ta tunkuɗe duka wannan nazariya tasu insha Allah subhanahu wataala sai ku zanna tare da mu a cikin darasi na gaba wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin ya hayyu ya qayyum ya hayyu